ahmadiyya islam ahmadiyya hadrat muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam irin yadda aka soma taro na ƙasa a jamhuriyar Nijar da ya shafi jihohin ƙasar guda takwas na ƙungiyar nan da ta samu asuli ta addinin Islama daga ƙasar Pakistan cewa da Jama'at Islamic Ahmadiyya a garin birnin Kwanni taron da ake kira Jalsa Salana an buɗa shi ne a yau a garin birnin Kwanni a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Tawa Malam Musa Abdulrahman da ya samu wakilci daga shugaban gundu gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele da ya isarwa mahalarta taron da suka fito daga sassa daban-daban na janguriyar Nijar sakon shugaban kasar da fara ministan janguriyar Nijar. Da sunana da sunan gubernar wanda bai samu damar halartar wannan wuri ba da sunan shugaban kasa Alhaji Muhammad Isuhu da sunan firaminista Birjira Fini muna godiya da aka gayyace mu wannan wuri don saban da tarbiyyar mu ta addinin musulunci lalle wannan kira da suka yi wajibi ne don saboda dai sun tabbata kasar mu musulmi ce wajen kashi gomiya tara da tara bisa ɗari duka musulmi ne bayan haka nan lalle sun yi jawahi wanda ya gamsu saboda na fannin neman ilimi ga dukan musulmi don ana so a yi ibada amsassa ya kamata a ce an yi ta da ilimi ilimi dan hausawa suka ce ilimi shine lantarkin duniya lalle da ana cikin jahilci wani lokaci sai a ce a wannan karatu na boko bai cancanta ba ya kamata a tsaya ga makaranta ta larabci ko ta muhammadiya to kun gane sun kwatanta muku annabi da kanshi ya ce ilimi a je ko birnin sham lokacin nan birnin shin a nemi ilimi zuwa farkon shekaru na dubu biyu ne 'yan kasar pakistan suka soma shigowa da kungiyar ahmadiyya a cikin kasar niger inda kungiyar take gina masallacin ne da riyoji da famfunan murtsace da gina makarantun ne da cibiyoyin kungiyar a birane da ƙauyuka kan Nijar. Maudu'in wannan taron na ƙasa na ƙungiyar Ahmadiyya na shekara-shekara na bana shine neman ilimi na addinin Islama da na zamani ya zamanto wajibi ga dukkan musulmai. Abinda ya sa shugaban Ahmadiyya na birnin Kwanni mai masabkin baki cewa da misionar Mansur Kandiyo a lokacin da ya gabatar da hudu ba ta musamman a kai a lokacin yiwa mahukumta da mahal halarta marhabin da zuwa a cikin halshen faransanci wanda malam mamman suleiman ya fassara idan muka diba a dukkan cikin irin kasashe waɗanda suka ci gaba za ka gani ilimi shi ake ba muhimmanci don kamar yadda ake waɗi ilimi shine hasken rayuwa don wannan dukkan musulmi ya kamata mu zamanto mun mai da hankali akan neman ilimi khalifa na uku na jama'al ahmadiyya wato a ganin sa yace kowanne musulmi dan ahmadiyya bayan ya kure akan ilimi na addini ya kamata a ce akan ilimin boko yana da matsayi na college shine birebe hakanan wannan khalifa na yanzu shi kuma yace ilimin college kaɗan nan ne ya kamata a ce kowanne musulmi dan ahmadiyya yana da matsayin wato wanda ya kai matsayin nibo na bak ko kuma in ce bakaloriya. dan wannan a cikin jama'al ahmadiyya neman ilimi na boko da kuma na musulunci mu gaba muka bashi don haka ya kamata zamanto za mu yi mu iyaye da kuma dukkan masu faɗa a ji akan muhimmancin ilimi daga ƙarshe yace muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna daga cikin waɗanda suke kula da kowane lokaci wajen ganin cewa mun ba mu wato ilimi na addini da kuma na boko gaba ke da hukumomin kasar ba su yi wasa ba a wurin wannan taron na ƙasa na ƙungiyar Ahmadiyya da matakan tsaro inda aka jirge gungu na na musamman na 'yan sanda wasu a cikin farin kaya waɗansu a cikin ɗamara domin tabbatar da tsaro a wannan wurin ta la'akari da ababe marasa daɗin ji da ke faruwa a lokacin makamantan ire-iren waɗannan taro a ƙasashen ƙetare haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar